كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو أمل ونسأل الله تعالى الجنة وما يقرب إليها من قول أو أمل يوم ما درجة البركة بركة مودة فهم من الدامة kuma sake karuwa a wannan tariki na Allah don sauraron ayoyin Allah da bayanan manzon Allah a cikin addinin Allah don samun kyakkyawar bautar Allah da samun sakamako na kwarai na Allah da samun aljannar Allah Allah ta'ala ya cika mana burin baki dai haka na yan mu wanda a yanzu ba sa tare da mazansu da mata na kusa da su duka muna fata Allah ya ansa wannan addu'o'i gare mu baki da ba mu muwafaka da dacewa zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi yau a rana ta goma sha biyu ta wata ramadan insha Allah za mu tashi a aya ta 161 a cikin wannan tura, ta mu wadda muke ciki suratul an'am tura ta shida ladai kafin mu kai ga kutsawa ciki muna da yan tambayoyi da daidaitu wanda za mu yi su gwargwadon kwamfuta malam ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana amin to lahiya dai muna roƙo wajen Allah amma ni kan kwana Allah ya riga an tsaye da iyakar kwanakin da zai tambaya ta ita ce malamai ne hukuncin mai tasbihi da hannun abu da tasbaha shi kaga ya yi da tasbihin da tasbaha da matsalar shi da ake da hannun abu to da hannun hagu da rike tasbar dukansu musulunci bai san su ba tasbihi ana yi ne da hannun dama haka manzon Allah sun sulama yake sannan kuma annabi bai taba rike tasbi ba babu wani sahabin da bai taba rike tasbi bai koyar ba ba su kuma dauka ba ana yi ne da hannu za ka kirga سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله amma cikin malamin musulunci akwai waɗanda suka ce idan an samu mutum mai larura ta wajen lissafi ba zai iya firgewa yadda aka ce mutum da an ba da addini ake so ma a so a tsara ko ya wuce dan na kyautar mai tambayar ina tambaya ne akan tasbihohin da ake bayan kammala sallar farilai manzo Allah sallama ya ce subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 sai dan rike wannan adadin zai maka wuya ya halatta ka samu wani abin da zai taimaka maka ya Allah tsakon kwani ne za ka tara guda 33 ka ɗauko wannan ka ajiye su subhanallah ka sake ɗauko wannan ka ajiye su subhanallah in suka kare ka san ka gama talatin da uku sai kuma ka je na biyu ka sake dai mai mai tasu har ka gama dan ya taimaka maka wajen tsare gida da to wasu malamai sun halatta ciki da shek muhammad bin salih al-usaimi rahimahullah ta'ala a cikin wani bijimin littafi nasa mai suna sharhu arkanul islam to wannan a ciki ya yi wannan bayani ya ce ya halatta sai mutum ya rike tasbaha a gani. sai idan mutum yana da larura ne ya halatta ya amfani da tasbaha kuma idan har zai amfani da tasbaha to ya yi da hannun dama Allah ya kasance mutum shi kuma wannan ya yi sallama irin ta da musulunci kuma ya ce cikakkiya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat Allah ya ƙara malam tsawon kwana shi ma da ya ƙara irin wancan da lafiya da tsawon kwana shi ma da ya ce kamar da muka ce wancan shi tsawon kwana ba a ƙara shi an daga an tsaye la ya sa a ƙiru na sa'atin wala ya sa ganin yace tambaya ta yi ce malam idan mutum ya yi zina da matar makocinsa ya tuba allah zai karbi tubansa ya kuma yafe masa e insha Allah inda ya tuba tsakani ne da Allah to Allah na iya kafa tubansa kuma ya yafe masa illa dai mummunai ba sa amincewa da daukar mataki irin na Allah wala ya mun makarar lahi yawo Da haka karka cika shan zakewa da tuba din kuma ka ce za ka ci gaba da zaɓa ma Allah amma ala ayi halin an yi ma Allah laihin da ya wannan muni kuma an nemi nemi tuba da gare shi na kuma ka fito ba, Allah ya sa mutane. dace shi kuma wannan ya ce assalamu alaikum malam ina da tambaya na yi faɗa da matata kan saduwa na nemi ta gani har sai ni kama ta da ƙarfi ta ce min in sake ka sai na ce na sake ka. ni hukuncin haka malam to malamai suna bayanin yadda dai saki yake da hadari wanda ba kuma malamai suka kirkiro bayanin ba akwai hadisin da malamai ke ganin akalla da ya samu darajar hassan ko da hassanin da gairiki wanda annabi ya faɗo wasu amsa abubuwa guda uku ya ce jidduhun na jiddun wa hazzuluhun na jiddun wargi a gare su ko wasa a cikinsu da gaske ne da gaskensu kuma da gaske ne sai ce da tsaki da aure da yanta bawa lokacin bayi ka duk wani abu da zai iya kawo wasa a wannan layin wajibi mutum ya nisance shi amma yanzu ban iya cewa aurenka ya tafi sai dai zan iya cewa da kai da ita duka kowa ya ji tsoron Allah abinda ko kai kun yi cikin bacin rai to shin ita da ta ce ka sake ta a wannan hali ta take nufi na auren ka sake ta daga auren gaba ɗaya ita ta ji tsoron Allah ta ba da wannan amsa sannan kai kuma da ta ce ka sake ta wani irin sakin ka kudurta a ranka domin niyya tana da tasiri mun ga malamai magabata suna ba a niyya matakar kulawa kuma suna sha tana iya shiga kowane aiki na mal'amalu lubin niyya wa inna malu kullum rashin ma'ana a ƙarƙashin haka tsakaninka da Allah saki na aure kai nufi ko ko rukon da kai mata a lokacin kuna kokawa ka sake ta daga wannan kokowar ake nufi haka ku je ku ba kan ku amsa amma ni dai ban iya cewa ba ba zan kuma ce ba auren ku ya zo karshe da wannan wallahu a'lam shi kuma wannan yace assalamu alaikum malam a cikin sallah ina tunanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya rayu da shi da sahabbai ne wato ya yi tunani mai tsawo ana sallah amma yana ta tunanin wasu irin rayuwa manzon Allah ya shi da sahabbansa sai ce shin ko wannan ya bata min sallah to shi ma ba zan ce ya bata maka sallah amma dai duk wani tunani da ba na sallar ba a lokacin da mutum ya kabbar sallah an so ya yi tsiri da gare shi sannan mai ahalari yana cewa wa man jala fikirhu qalilan fi umuri duniya an gane ku falashe alai duk wanda yana cikin sallah sai ya dan wato tunani ya yi zai dan tafi da shi haka cikin al'amuran ma na duniya al'amuran rayuwa wanda zai yi wa a iya ɗauke zuciya ka cokan din duk da an nemi a yi hakan amma dai zai yi wuya a ce gaba ɗaya wani ɗan tunanin duniya bai zo maka ba yace sai mutum tunanin ya ɗan yawo cikin al'amuran duniya kaɗan haka a cikin sallah yace babu komai a kan to kai kaga na kama tunanin ba za a ce na al'amarin duniya ba ne ka na al'amarin lahira ne domin wanda yake tunanin rayuwar manzon Allah da sahabbai to tunaninsa kan al'amarin da ya shafi addini ne wallahu ala da aka sallar ka bata ɓaci ba amma da jin da haka yi iyakar kokarin ka ka daina wannan din shi Tambayar da ta biyu yake cewa malam yaya bayan kwana uku na zaman karɓar ta'aziyya sai a yi gayyen mutane a zo a yi addu'a rana ta uku kuma ya ce hadda malumman sunna mai hukuncin haka to hukuncin shi ne bida ne kalma ɗaya addu'ar uku addu'ar bakwai addu'ar arba'in addu'ar shekara duka wannan gida. har wasu daga cin malaman sufaye sun yi rubutu akan wannan sun tabbatar da bidi'a ne wannan al'amuran musulunci ba san su ba mamaci daga lokacin da ya mutu addu'a ake mashi ba a jiran sai wani lokaci haka duk sanda ya faɗo maka a masallaci kake a gida kake akan hanya kake kawai wani ya faɗo maka a rai kila na kusa da kai ne ko ma na nesa da kai musulmi kila an yi hudda an san juna haka addu'a za ka yi mishi ba a kayyade ma addu'ar mamaci wani lokaci ayyananne ba da aka koda malaman suna suna zuwa irin wannan doyin to bid'a suke zuwa yi a kurkusa a iya duba duba min littafin manhajul musulmi? ko kuma kashful kuma an jami'il umma littafi ne wanda wani baujin sufi ya wallafa shi amma dan ya kauda mutane daga bid'a da kuma dawo da su a sunna a cikin littafin akwai bidiyoyin amma kila bai faɗaka da su ba dai ya zuba su kuma hadisai ne san tsaye wallafa hadisai ne ya tara amma ya furta ya tabbatar da cewa zaman wato addu'a ran uku ran bakwai ran kana yace duk wannan yana daga cikin bidiyoyi ta haka mun tsoron Allah idan kuna biye da faɗakarwar da nukan yi wani lokaci kuma ko a wannan haduwar mun yi can baya cewa karfa ka dogara kai dan yi zala ne bid'a za ta yi ramuwa ta shigo ka dubu dubu ba kamar gaba kawai kana ta shan kanshi wajen ahalus sunna ne kana faɗin haka ahalus sunna a cikin haka bid'a na nan ba shi dan ba kyala mutane yake don haka dole kullum ayyukan da muke yi na ibada mu riga auna su da sikelin sunna littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda babu ko muna san shi mu bari kun ga yanzu taron suna ai da yawa za ka da magodiya ne ga Allah rana ta bakwai a tara mutane a abin nan to maza mun bari amma mun bar mata suna yi yawanci ni dai can waje ne ba san ku nan ba maza sun daina taron suna amma sun bar mata suna yi da sunan walima ba a yi ma Allah wa yau yawwa kuma ka canza ma abin suna ka kyautata sunan idan ka ji dadin yi in dai bidi'an ne yana nan a bid'a a nazarin shari'a ya haka mu ji tsoron Allah duk abin da za mu yi mu bincika akwai shi a sunna manzo Allah ya karantar sahabbai musamman zamanin al-khulafa ar-rashiduna an yi wannan abin da sunan addini kun ko san dai babu lokacin da ba a mutuwa to duk mace-macen da ake can haka ake rana ta uku a kira addu'a ko rana ta uku a kira addu'a ko rana ta arba'in a kira addu'a haka suke yi ko ko mun fi su kishin mamtattunmu ne sauyar rabba na gazir lana wal ikhwanin allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil amanu ko allahumma ghfir li fulan in kana so sai ka ambaci sunan shi a kowane lokaci ba haka manzo Allah ya ma Abu Salman da ba شاء اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه بالغابرين كنا انظم بالي تعالى هم كلمات هذا جيد يا ويات كن صوقا لمري صوقا لمري ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ومرني دقاء الله سبحانه وتعالى دعا بوانده يقول قوة درجة كما ينهى الله ya ce mashi ka faɗa a fili kowa ya ce ka ce ina ni ni rabbi lallai hakika ni kam ubangiji na ya dora na a kan tafarki kake ya shirya da ni ilafirafin mustafi zuwa ga godabe miƙaƙe hanya bugaggiya tabbatacciya rudar wadda babu fara dinan qiyaman addini mi kakki har wayo addini tabbatacce addini kafafke awa ai arrafani dinal qi dinal qima ya sanar da ni ya gane da ni addinin miƙaƙƙiyar hanya sai aka yi badali aka ce millata ibrahim hanifa aƙidar ibrahim mai kauce maƙarya zuwa ga gaskiya hai ibrahim ya girma ibrahim ya samu daraja wajen allah dukkan waɗanda suka biyo bayan annabi ibrahim dukkan waɗanda suka zo bayan annabi ibrahim musamman annabawa kuma annabawa su ne abin koyi to an umarce su su bi tafarkin su bi aƙidar annabi ibrahim ya rawu da karewa har shi annabi muhammad sallallahu ne nan ake gaya mana an ba shi umarni ya faɗa a fili ba tare da wata duniya ko kawai shi ko wata wani shayi ba a ce allah ya shirin da shi zuwa ga mai hanya idan ba gane wata ce mai kakkiyar hanya bai ce addini tabbatacce addini dodar har waye in kana da sauran kura ba ta gama ka taba daga eh, abin tunanin ka ba sai aka fito fili aka ce millata abi na'am ne millata ibrahima hanifa aqidar annabi ibrahim kuma dubi salatin annabi ibrahimi allahumma salli ala muhammad wa ala Ali Muhammad آل aka ce kama صليت على ibrahim wannan tsari ne na ibadar Allah abinda ya tabbata a matsayin ibada ku yi aiki da shi ba dole ku gano hakikanin sirrin ba domin babu da magana ce kai tsaye mutlaka cewa annabi Muhammad shine mafi daraja dukkan bayan Allah wannan haka magana ce amma kuma shi ana a salatin shi an ce ya ubangiji yi salati ka yi ƙarin albarka ka ƙara yin ruwan daraja da falala da ɗaukaka wa muhammadu da alayensa kamar yadda sai da ibrahim alayhisala to naka bi ne in ma an yi waɗansu hasashe-hasashe an yi wani ta hada-ida gwargwadon abin aka fahimta an fahimta ya Allah ko daidai ko kure hakikanin sirrin da ke ciki kuma ba dole ka gano kuma jin ka zahirin nan shi ne da shi ne abin ma da min al-mushrikina shaida daga Allah Ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba da dai lam yakun Ibrahim minhum Ibrahim bai taba zama cikin mushrikai ba ko sau daya ko da dai نعم فوانم تقيتتشير ترجمر وانم آية كينا ما لما جاء آية تدو قل إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين har waya wani umarnin daga Allah zuwa ga fiyayyen talikai annabin Rahma, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa limamin manzanni isa ki ce mishi kace inna salati tabbas hakika sallata wa nusuki da ta, nusuk ka fassara da ibada ya in ka fassara da yanka na ibada ya yi musamman yanka da ya shafi al'amuran aikin hajji ko yanke-yanke da ake ranar babbar sallah sulayya da shauran dun nusuf ne hata yankan aƙiƙa na ragon suna duk yana ɗaukar nusuk sannan aikin hajjin kanshi a cokan ɗinsa yana an sunan nusu to da sallata da aikin hajji na shi malam ya ce ibadati ibada ai duk ta game al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-af'ali wal aqwali an gane ku a zahir wal ne. an ce ibada dukkan abin da Allah ke so kuma ya yarda da shi bayan ka su yi da sunan bautarsa shi Allah yana son abin kuma ya yarda da abin dukkanin nau'in abin da Allah ke so kuma ya yarda da shi na zantukan baki ko aikin gabobi na fili a fili ake a bayyane ko ko a zahiri kamar kudiri niyya manufofi na bayyane ne kuma a karatun nan da muke ma za a bayyane ne amma ya haɗa kuma da sauti da motsin gabobi sauraron da kuke yi shi duk mun haɗu a bayyana muke yi sallah a bayyana muke yi azumi a boye ake yi sai dai kawai in ka kalli mutum zai ga ya ɗan rike karsashi haka ya ɗan yankwane ya ɗan ɗan bukuje ya ɗan ɗan tattamuke amma in ta ɗaro muna hicci na ko bai yi wa ya dan shiga ya dan duhun ce can ya dan ta hulata ya fito min murya baki ba yau ko kamar ya yi sace ba a takaita dai azumi dai shi firri ne boye ne ibada ce ta boye zuciya ke yin ta Allahu akbar mana dukkan ayyukan da Allah ke so kuma ya yadda a yi wannan aikin dukkan wata magana da Allah ke so kuma ya yadda a yi a fili ya ce a yi ko a ɓoye tun da ya da shi ya izini to wannan abin ibada sai ma mala ya fasara gidan da nusu kenan ya ɗauka ya zai shiga zai shiga amma dai a gane kalmar wato nusuf ɗin ta fi zuwa a takaitattun waɗansu abubuwa amma kuma ba iyakance su ba an ce aikin hada ana kiran shi nusuf yankan hadaya ko laye ko fidiya duk ana kiran shi nusu a yanka har na suna ma yanka ne na ibada ana kiran shi nusu da shauran wato inda kalma nusu suke shiga min hajjin wa gairi ce da hajji da waninsa shi ma haka ya takaita to a takaita da sallar ka kai musulmi haka ce annabi ya faɗi haka kuma da inna dan karfafa magana A tabbas kam ni sallata? da ibada ta gaba daya wa ma hayaya da kai ma rayuwa ta gaba ɗayanka ai hayati bi fatan ya ma hayaya ma hayaya ukura bi sukuniha ma hayayi to dukkan su dai wa mamati da ma mutuwar tawa gaba duk an fashe su kai ba komai naka komai an lissa ina. sai aka ce gawa lillahi sunna Allah ne don ka yi din na Allah ne kana hitacen mota ta kwamce kami allahin Allah don ya ɗauki kayan shi dama hmm? kayan shi ne ajiyar da ya turo ka kaɗan wata ya lokacin ya yi sai ya ɗauke kawo ya allahi ne ya kwale ya zalince ka a kai dai da aka baka ɗan ilimin ka takaitacce aka rufe maka wannan ajalin da baka sani da zai kama a ya ba a gaya kuma to da za a halitta ka an gaya ma da za a kawo ka duniya an gaya maka dan da ka zo duniya ka sani za ka iya tuna kwanan sau ran da ka zo ka fara shan nono ko ko hewa ce gari ba ilimin ma kaɗan kaɗan ya rika zuwa maka ba haka ga kama ka kama ƙasa ran da aka tashi ɗauke ka ba a neman shawara a ɗauke ka kuma an gama kuma ba a zalunce ka ba domin tun kana nan an gaya maka dama hakan na iya faruwa na dukkan su lillahi da jinka da shanka da tashinka da zamanka da rayuwarka da sallarka da azuminka da taimakon marayu da kai da sulhuntawa da kai ma'ansu masu rikici da haƙuri da kai da matsalolin iyali da haƙura da makota da duk gaba ɗaya duk na duk ayyukan na Allah duka kai don yi don ya baka lada rabbil alamina ubangijin talikai badali ne rabbil alamin ya fassara Allah Za ka je lillahi kamar ka ce kana neman ƙarin bayani ka ce rabbil alamin to shi ne kayan Allah kayan Allah ne ibadarka ta Allah ce azuminka na Allah ne sadakarka ta Allah ce hajjinka na Allah ne umrarka ta Allah ce yawa sada zumuncin ka na Allah kuma da aka ce na Allah ne ba wani bangare za a bashi ba da wani bangare a la sharika lahu kisa ma sai ce malam ya karanto wannan ayar na Allah ne ba tare da yana da abokin tarayya ba a cikin cikakkiyar mallaka yake da shi a kanka a kaina a kan sallaka, a kan azuminka a kan kwanciyarka da iyali dukkan abin da kake yi mallakar Allah ne kayan shi ne ba yi da abokin tarayya cikin mallakar haka la sharika lahu karku duk waɗannan lafazan da muka gabatar umarni aka ba annabi Muhammadu aka ce ya furuci da haka umarnin shi ko umarni ne akan mu ashe ni ma yanzu in yi wannan furucin yau tun daga na farko kul innani hadani ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فلننقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هما وبذلك أمرت بما وأمرت بذلك wa bi zalika umirtu a balagance akwai asru anan da ihtisas anan wurin haka kurin aka umarce ni aka ce in fada wa bi zalika umirtu a wannan aka yi min umarni aka ce in furta bayan furtawa zuciyata tana kudirce da haka gaba ɗaya na duka kayan Allah ne kamar yadda ya aje sadda ya ga dama a wurin da ya ga dama a zamanin da ya ga dama iya adadin kwanakin da ya ga dama haka kuma zai ɗauka sa'ad da ya ga dama kuma bai kowa laifi ba duniyar ka kowa Allah bai ba laifi ba don ya ɗauke ka mai geme kake mara geme kake kana da kafin ba ba ka da kafin ba kai na gina masallacin ga ko ko taimakawa kai haka ka gani an gina kano kana ibada a wani garin kana yi abin gaba kayan Allah ne gurin yawa shi sa duk alherin mutum duk matsayin shi duk amfaninsa a cikin mutane in Allah ya tashi dauke shi kawai sai ya dauke shi kayan zura ya fata amalu ya ga wani mataki za ku dauka ko shi kenan suna lahiya mai sarauta ne ɗan siyasa ne inda da ana kara da Allah a masallaci a ɗauke liman to ha sai liman liman ya yi <laughs> Allah ya zo masallaci wani raya ce ai liman ya kuma liman lokaci ya yi kun wallahi ba a fasa sallah yadda za a je ɗin lokacin sallah ya san kuku ɗan kau da shi nan yan da Allah ya san kuku Allah sai yi sallah ya yi mai yawan liman ba dai ba addinin na ba na shi bane addinin wallahi saboda haka shine na lillahi komai gaba ɗaya lillahi rabbil alamina kuma la sharika sannan wa zalika umirtu haka aka umarce ni in fada kuma in kudinta a raina la sharika lahu zalika tauhidi da irin wannan tauhidin wannan ka ta fara makalkaluwar zuwa ga Allah haka aka ce in faɗa in tsaya a kai kuma wa ana awwalul mu'mini ne farkon wani suka ba da kai tun na haɗa da haɗin kai na miƙa wuya haka aka ce annabi da faɗa ai al ne da amrillah ni ne da farkon wanda suka baiwa Allah haɗin kai suka bi umarnin Allah suka miƙa wuya suka ce sun sun yi saranda min hajji na mata a cikin wannan al'umma annabi ya fara da. kai wani abin ba ƙur'ani ba ai haɗin shi ma ya ka wurin nauyi musulunta eh musulunta tsaron darin zuwa ga Allah mi kauya zuwa ga Allah waye fare annabi ne aka fara ma wahayi ya kiɗi mai tunda ya ga abin da bai taɓa gani ba bai taɓa tunanin shi ba a ransa kuma a lokacin da bai san karatu wala na rubutu ma kunta tadari mal kitabu walal iman kawai malam bai aune ba kawai sai ga kawai mala'ika wani abu ya taho daga sama kawai sai a sura mutu ya kiti mai ya rude ta hujjin gida a rikice Allah ya sa yana da uwar gida ta Allah na tsatsa wadda take da shekaru da yawa sama da nashi kamar da tarihi ya fi maimaituwa a kan wannan fadin kuma wadda allah ta'ala ya ma dimbin hankali kuma ta iya renon jama'a ita a matsayin shi ta farko an gane ko shi kuma ba mijinta na farko ba ita ta lallashe shi ta kwantar mai da hankali sai mai kalmomi na bushara kwantar da hankalinka mai hali irin naka Allah ba ya tozarta shi akwai dai wani abu dai cikin wannan al'amara amma ni a ni a sani na a ni na a rai irin ka Allah ba ya tozarta su ka kwantar da hankalinka babu wani abu na shari da zai same ka sai dai wani alheri ne wanda yanzu bai bayyana gare mu ba ni kyautu da na kenan ga ubangiji ka bari zan ce ka zan kai ka wajen wani wani wani kawuna ko ko babbana masanin addinin sama mu je mu nemi ƙarin bayani da haske wurin shi ma'ana dai manzon Allah sallama duk da waɗannan kalmomin da ita matar shi ta riga shi furtawa shi tun ya riga ta mika wuya ga dokokin Allah shi ne wa ana awwalul musulmi وأنا أول المسلمين المنقادين لأمر الله من هذه الأمة أي أول من يسارع إلى الامتثال لأوامر الله نيني نفركم وانك يسير سير درجة رجة وجنرقوا لأمر من الله ليس من خفائته بل الكل مأمورون به وانم فحاله wannan ayoyin da mala ya karanta tun daga aya ta farko zuwa wannan da muka kare uku kenan yanzu muka karanta ko sai mai sharhi yake ce mana wannan fa laysa min qasa'idi kafa ka ce na cikin zuciyar annabi shine kada aka ce kul innani hadani rabbi ila a'a ba iya ba ce kamar da dazun Allah ya taimaki harshe na ya furta haka ko ina lalabe ashe gashi ma a rubuce ba iya ce ta mamma Allah ba yadda aka ce an umarce shi nan to haka umarnin zuwa ga dukkan kun al'ummar sa gaba daya dukkan kowa haka aka ce ya furta daga harshensa daga zuciyarsa har harkansa daga harshensa har zuciyarsa balil kull kowa da kowa ma'amuru na bihi an umarce su zuma su ce wal inna ni hadani rabbi ila siratal mustaqim babun ta su bi nimatillah kana musulmi ka ce haƙiƙa Allah ya dora ni san tabbaci na ƙwarai Allah na gode da ka kaddara na zan musulmi ba na cikin masu zagin Allah suna cewa Allah uku ne ko ɗayan uku ne trinity kiristoci wanda Allah ya ɗora masa lafazin kafirci amma dan magudi a ƙasar nan da yakin sunkuru da yakin cacar baki da dabara irin ta zagon ƙasa yanzu wai an haramta kace da musulmi a kafiri ƙasar nan to kaga dai ƙasar nan ta musulmi ce da kafir yawa ba za ka ce haka ka yi laihi wa ka yi takala sai dai ka ce musulmi da wanda ba musulmi ba <laughs> wanda ba musulmi ba mai a wai kuma an gwada haka wa yi takala muslim and non-muslim <laughs> to shi dai Allah a wurin shi mutane guda biyu ne ba na uku malam farkon suratul tagabun ya ma karati yake ne farkon suratul tagabun bismillahi lillahi ma fis samawati wa fil بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء kazarce inji karatu wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min yaya wallazi wallazi khalaqakum kafirun wa minkum mu'min ba bima ta'maluna basir na uku dan dai ƙari duma dai an ramu kuma lazi kalakakun ba minkum kafirin wa mumin wa non-muslim wa Ai ya kamata a ƙaro wani ko ya zo na aka ga ta tabbatar da mutum biyu ne ba na uku kuma kuma su ne a najeriya to mun tabbatar da dai akwai musulmi faminkun, kafirin, kafirun wa mu'min domin san akwai mumini to ɗayan kuma ga sunan da Allah ya mai huwa allazi khalaqakum minkum kaula sabba'a rabb <laughs> wallahi malam duk gudi ne kafirai ne sunan su kenan na yanka daga Allah sai in sun musulunta wallahi sunan su kenan in kuma da wani sai a gaya mana don za ka yana da wani ai an ce musu ahalin kitabi ai idan a bambanta samfurin su da sauran in ana so a yi gida-gida a rarrabe kowane to kowane sai a faɗe da wata siffar da za a gane shi din kaɗai ake magana amma lokacin dunkulewa wallahi tallahi daga musulmi sai ka yi ba wani ta yi wa a cikin musulunci can ma ka ce akwai munafikai to wai me su su munafukan in an tafi su ma munafukan menene meye sunansu na ƙarshe ko meye masaukinsu a lahira idan an je kenan an gama yi an an ce munafikai ai Allah ya gaya mana dalilin da ya sa suka zama ka ce zalika bi annahum amanu summa ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فرقوا على الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نعم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ذلك بأنهم kafaru fa yanzu da aka ce za a lika bi an sun ma kafaru ta a kai sun daina zuwa masallaci an ce maka sun daina faɗin la ilaha illallah an ce maka ba sa furta lafazin yin su yi bari ne ba sa ma annabi salati ne duk wa'in na abubuwa ajiye ana tafiya da su. tafiya mai kazana mai hadarin da ada ko ba ada ba wallahi da munafici ne za a kada kujen jihadi kuma ya raka a kamar da suratul tauba duk ta ba mu labarin ga ma irin lafazan su a hanyar tafiya jihadin ma suna yi musulunci izgili ta bayyana aka tsaikunta aka kawo manzo Allah bayanin aikin da suke yi suka zo suna ta wallahi billahi wallahi billahi ai ba da gaske muke ba ai muna yi ne kawai dan mu dan rage mu kan wahalar tafiya ka san doguwar tafiya irin wannan in ba ana dan sa nishadi ba ana yan raha ai raha kawai muke yi Allah ya ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziquna la ta'tadru kad kafartum ba'da imanikum kad kafartum idan ƙyatta zo dama tabbatarwa take musamman idan bi limazu ya biyo bayan da littafi tum. duk tawilin mai tawili ba yadda zai da wannan gabar ridda ce tsabar da yana musulmi ya koma kayari a gurin Allah duk da mu a wurinmu gashi a cikin kawagar jama'a ana tafiyar addini ana aikin addini amma a gurin Allah ya zan kahiri قد كفرتم بعد إسلام ko ba da imani kada kafartun bar tun ba da imani za su kawo musu na ka ce a lati a ce zuru kurbe mana bai a wani zurin za ku kawo mana nan wuri kada kafartun bar tun ba a da ba a da imani ga kad ga bi ya biyo ba kafartun. ba kuma ba'ada saboda ka kafirci ne ya biyo baya ya kau da imanin ba mu amma ga la'ila Allah ga hanyar jihadi ana tafiya saboda haka ya kuma musulmi mu tsaya mu yi nan musuluncin nan kyakkyawar fahimta mu nemi taimakon Allah a yawa mu tafiyar da shi kamar yadda magabata na kirki suka tafiyar da shi ba kayan mu bane ba wata kokkolima da aiwa za mu mashi annahu kana annahu man kana sababan li hidayati qaumin yakunu qudwatan abin da yasa ake kiran shi annabi a bashi manne kai tsaye shine sanadin sa kowa yake zama shi da yi ba ka da hanyar da zaka samu shi in ba hanyar annabi Muhammad to tunda ko haka yake to ya zama abin koyi ga duk wanda suke shi saura ta shi ne kuduwa shi za a kira a ba da adireshin abin da ake so a yi mai rabo ya ci yubuta da bihi wa yakunu kal qa'id wal muallim ya zama kaman kwamandan yaki ya zama kaman malami da ɗaliban sulaiman aslama mai nau ga duk wanda suka mika wuya Allah ta'ala Ta sa mu cikin da suka mika wuya aya ta gaba ألا يتي قل أغير الله أبغي ربا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر واذرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل har yau umarni daga Allah zuwa ga biyayyen talikai gaba daya annabin dina annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa a قل كتي غير الله أبغي ربا ينزكو سبول الله Allah ne ya halicci sammai ya halicci kasai ya saukar da ruwan sama ya fitar da tsiri ya ba mu abinci ya ba mu lafiya ya ba mu ya'ya ya ba mu abubuwan da ba su ƙididduwa shin kuma sai in sake shi in nemo wani abin bauta daban hmm? a ghairallahi a rabban wani wanda ba Allah ba zan lalubo a matsayin ubangiji galibi kalmar rabb tana zuwa da ma'anar ubangiji domin kalmar rabb kalma ce mai girma kwarai da gaske kalma ce mai nauyi ta haɗa da tun daga samar da abu da kula da shi da tarairayarsa da gurin kasai da kai shi gaci cikakkiyar kulawa da abu so da aka rabu khaliku ne da muji mai samarwa ya samar da mu kuma ya kula da mu ya ƙarairaye mu ya daga wato matsayinmu ya daga hankalinmu da ƙarfinmu da tunaninmu da komai haka muka zama yadda muke ashe in mun tashi gwada mu na kwarai ne to shi ne ya cancanta mu gwada muwa mun tashi gwada mu masu biyayya ne shi cancanta mu nuna ma mun tashi gwada mu masu karamci ne mun san karamci za mu sakamka a kan karamci to duk shi ya fi cancantar mu nuna ma wannan matsayin saboda shi ya mana abin da tsaye babu wanda ya isa ya mana ya shingida mana ƙasar da muke tasa hmm? ya mana kowane irin gata ya samar da mu ya hore mana uwaye ya sa tsananin sanmu da tausayinmu wannan ya sa suka haƙuri da dukkan matsalolinmu suka yi ta haƙuri da musu tarere a nan jiki ya langatse a taro nan ba ka da ƙarfi komai sai an maka kai tashi a wanke kai fitsari a wanke wani lokaci sai ta gama kwalliya ta gama ado kila an za a ta ɗauko kayanta wanka kugo ga guman tsada ta saka ta ɗauko ka ta goya za ta sa zane ta ɗaura tun ɗazu duk ba ta kashi ba sai yanzu kwata ba ba ba ne ya ta mata wannan kayan ba za ta yi gushi ta wurgar da kai ba galibi ma tausayi ma zai kama ta Allah sarki yaron nan a baki sa na ga yana ta motsa ke kashi yake ji duk ka rusa mata tashi gaba da yamma ran da bai ba waye hore maka wannan lokacin baka da wani Allah ya tana da maka shi kuma uba yana nan ba a ta can ya ga ya kawo bukatun gidan kawo abinci ya kawo mahadin abinci bayan ya samar da gidan ko ya biya gidan haya ɗakin ko ya yi kaza ya sutura in ba lafiya ya ɗau mataki in shi ake a samu matsala duk dan kai waye hore maka wayannan manyan bayan Allah su ta maka hidima duk Allah ne ya maka gata Allah sarkin adalci ya gaya maka haƙƙin shi a kanka ya kuma gaya maka haƙƙin waɗannan da suka yi da hidima da shi wanda su a sanadin zuwan ka duniya kowa a baki gurgurdan nasa amma duk abin da ya shafi ibada abin da ya shafi duk wani aiki da za a samu lada to Allah ke shatawa kuma dan shi ake ko su da ya ce ka girmama su kuma yama girmamawa iyaka idan ka tsare shi ce kuma zai baka ladan ba su ba domin ladan wurin shi to mai matsayin irin wannan sai kuma a ce a gairar lahi a bagi rabban ai ilahan ai la'adalu bugairu ma'ana bayiwa har Allah nemi wani من كل شيء إذا فوضته wa وما wa الله إن فوضته in fawwaltahu wa 'iwadun wani mai nasiya na cewa komai karasa kana iya samun canji ne amma ka iya samun riba ba ana gobarar shi ba ana gobe shi mutum na gidan shi na iya konewa kaf a ce bai fita da komai ba suna gama wannan jimamin in Allah ya so sai a turo waɗansu bayan Allah su gina mai ginin mahadi ka ture kuma a mai su turun da shi ce shi zai yi da iya yin kamar duka da shi da iyalai ne nuna ka a can in abokin sirrinka ne yaya da aini yanka da ai layani ne wannan gobara gara da aka yi Kuma haka wani ana iya samun haka wallah ana iya samun shi za mai nasiha na yake komai karasa kana iya samun canji ko uwa yana da muka gudu matsayin wallahi al'azim akwai wanda ya rasa iyayen shi a wurin sa riba ce wurin shi dan da suna nan in Allah ya jarce su da talauci cikin wahala zai taso amma kila da aka rasa su sai kawai kuma wani zo ya tausaya mashi kila wata na nan a duniya ita ba ta mallaka ɗa ba ya za a yi ta mallaki ɗa kila an kwaje ka an kai ka gidan marayu gidan na yara sai ta je neman ita kuma a bata aka rubuta da aka bata ka zo ka zama ɗan gata ka zama ɗan lele ita ko dama Allah mu ne mata arziki abokin ta take nema sai ga ka so Allah ya samu makarantar ka kyauta abincin ka mai tsada wanda da gaban iya na ke ba za ka samu wannan ba sutura ta ta dan gata kana tasowa a sai maka dan keken yara ka zama abin shawa a gari in ka wuce na a sai maka babur in ka wuce na a sai maka mota da karkashin iya ne kana nan kana fama da garin rogo da wallahi da canjin da haka Allah ya maka a duniya nan kawai ka gode ma Allah yawwa min kulli ya ce kowane abu karfa ya ce eh wa kana iya samu musayar amma wa ma min Allah in fa wa in wa Allah in ka rasa Allah baka da musayar ka gama asara ta ƙarshe da haka wanda bai da Allah a ransa ya wahalalle ne tambaɗaɗɗe ne mahaukaci ne bugagge ne tantiri ne duk a nan duniya bai san inda zai wato ya yi amfani ya amfani kansa amfani na hakika ba to a nan duniya kenan da yake da ikon ya tashi daga nan ya je can in ya je lahira ya gama jin daɗi har abada so da haka la abulu ghairar Allah ila. ba shi sa su kansu yahudawan da kuke ta a ake musu kafirai da kiristocin ba ba an umarci annabi ya shelanta gayyata su ya kira su ya ahalar bi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'an wala ba yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban kaga lamba rububiyyar da muke magana a akan arba min dunillah bayan tawallau in sun yi firin da wannan kiran nasa ka. gudu ku ce musu ishadu bi anna muslimuna to ku sani mu dai mun ba da kai ya rage na. mun kuma ya sanda sako mun sauke na wa huwa rabbu kulli shay alhali shine ubangijin komai da komai gaba da shine mamallakin kowa da komai wala taktubu kullu nafsin babu wata rai da za ta aikata wani abu ta tsururu ta wani abu illa alaiha ba ta a kanta sai tsuntsun da ya kira ruwa yawwa shi ruwa zai ba kayi ya ji kashi karambaninka ya ja maka sai ka je ka tono fada ba ka da kariya kai tsuntsu kai ba kai gida ba kaje ka ce Allah ka auro ruwa to na'am ya ruwa zo ka afuji a misali duk wanda ya aikata abin da ya aikata na kasassaba da zunubi da saban Allah da shirka wallahi azim makanta ko matan shi ba za a ba na zunubin shi a ƙara mata ba a matsayin shi na matarsa ko kuma ƴaƴansa ko uwaye ne na wanda kawai kila harkar duniya da mata haɗa ku ba wanda zai daure wala ta zuru wa zura ta muzura ukura babu wani mai daukar laihin wani a takaita kawai ke babu wata rai da za ta dauki zunubin wani ta lamunce makanta ita ta dau laihin wani babu wannan ran kowa tsatsa ta fishe shi bala yi kwazo ahadun da fi'ili ahad ba a kama kowa da laihin wani idan ta ya zama muwahidi mai tauhidi uban shi mishiriki yana ji na gani na araba a shiga tsakanin idan ɗan ne mishiriki uban ne mai tauhidi haka za a raba su irin yadda aka raba nuhu da kan'ana yana taho taho taho taho nan taho ga tudun mu da barka mu shi da kace ta ta'awi la jabalin ya'zimin min al-ma' suna ci wannan tattaunawar yana ga mashi la asma yau min amrillah samun rahim ba wani wurin tsira yau ba wurin ɓoyewa ba inda za ka kai kai labari ubangiji ya gaya mu wannan zai mamaye duk duniya ne gaba ba ka da wani tudu da ruwan ba zai sha kanshi wurin tsirar ka kawai cikin jirgin nan to shi kuma jirgi na musulmi ne shi kuma mai musulunta wadda haka ba ya da za a yi hau jirgi sai yana ganin dabara shi na imai sai ce sa'awi ila jabalin ya muni min alma ala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim ana wala takuna ka fa hala bainahum al-mawju wa ka na min al-mughraqin tana kun ruwa kawai ambaliya kawai sai ya raba su kawai kama na ganin juna an ne ya halaka musulmi suka tsira to naka ba wata alaka ko dangantaka addini bai da alaka da kusanci ko gado ko wani abu wanda ya yi shi ya yi wanda bai ba bai ba thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum فيه تختلفون annan zuwa ga ubangijin ku ɗaya makomanku ta hmm ba ce sun marji'ukum ila rabbikum ilara الى ila مرجعكم marji'ukum makomar makomarku zuwa ga ubangijin ku ne kadai ba wata makomar wanda ba wannan ita kenan hasuru kenan a balaganci mu haƙo ta akhi bima kuntum كنتم ba ku labaran. abin da kuka sance fihi takhtalifuna abin da kuke sha jan bamban a ciki ne na ibada wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa inna huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi shi Allah shine ya sanya ku mamaya a duniya an kawo da wasu ne aka kawo yanzu ba garin alera muke ba ko ba mutane alera muke ba ko ko kafa garin suna wanda suka kafa shi ba sa san shi ne sun gaji da garin aka dauke su suka ce a zo a dauke mu <laughs> to kuma nan shekara ɗari masu zuwa duk Hau ta yi yawa mako ta kasa akwai 'yan shekara goma zuwa ƙasa shi da su za su ce hamsin saboda haka idan bayan shekara hamsin ta yi an ce ita ma ta yi yawa idan an turo ni tafsiri zan zo na in ma yansu tafsiri ba ku ku duk kun tafi <laughs> Allah Allah ka samu cika da imani saboda shi ke kawo da wasu sai ya kawo wani ya kawo da wasu wato ya ma taimake ku ya tausaya muku da bai kwashe ku gaba da ya sabon zubi ba zai iya yi wa ma zalika Allah bi aziz inda ya so sai a ce duk wanda ya kwana alairi yau yau ne ranar kashe duk a jami kawai ya mutu wa kasu shi ba abin da ya shafe shi aikin da yake yi yadda ya tsara to sai aka yi sa'a bai tsara hakan ba ka yau sai a ɗaunar ɗauke wancan in kun gama kuka kun gama share hawaye gobe kun sai a duba sai a ɗauki wani ba ba ba za a yi ba wallahi da za a fafa ana nan sai kuma a ɗauki wani duk inda kuke so na yi sai a ɗauki wata sai a ɗauki wani haka za a yi ta yi yanzu dogarin nan da ya zo guni na tsaya wai wayin da aka tada wa'azi shi ma wata nan za a ɗauke shi shi ya sanya ku zama maya ga wa'ansu wani ba a kun fauka ba'adin darajatin ya sa darajar wa'ansu ta ɗarata wasu shi sa ba a so kare na kowa idan ka fifice shi da matsayi ta nan ɓangaren shi kuma akwai inda kuma yana da abin da kake shawa kowa wallahi ka gani akwai irin baiwar da Allah ya yi yanzu wani da yana nan shawara ɗaya zai zo ya baku nan zai ka kawo kamar gari ya waye wallahi ko da da haka aka yi to shi kuma irin ni'imar da Allah ya yi kenan wani karfi Allah ya yi wani ya zo nan zai shigo da karfi ya ya tura mutane goma ya shigo don aka samu wani mai karfin irin shi da ya zo kawai an gide shi ya tura wani bai hutar da ku ba an hutar da ku sanaka kuma da irin gudunmuwar da yake baiwa rayuwa shi sa aka yi wani mai kudi aka wani mai talaka da duk an yi karnin duk masu kudi ran da sargaku ta cikawa ya zai kwashe A ni alhaji kai ma alhaji ni zan zo kwashe maka kayi eh so sai aka rarraba shi ne ita ce rayuwa kuma yanzu da ra'ayi eh, miya biyu akwai zaman lafiya kuma kowane ba zai ta kokarin nihu adda mutanen ni an ka riga naɗawa ya ce a to naɗa ka da an ka yi na yi ka mu gwada mu gani Ta yi ta kashe kashe aka ce a gari guda da emiya eh, jiha guda gwamna ɗaya ba an zauna lafiya don ku zauna lafiya ne ana na ana ne kare ce gwamna ya mu kuma wallahi a zauna lafiya lokacin da sakwata take da haɗa da kyabi take haɗa da zamfara kaga dai inda yawa ne da karfi da komai da an fi yanzu ko to kuma gwamnan ku ya mutu me kuka yi <laughs> hakuri kawai kai mai kayan ya dauki kayan bilmali wani a bashi dukiya wal jahi wani a bashi matsayi wa sharafi wani a bashi daraja wal wani a bashi karfi wal ilmi wani a bashi karatu wa gairi zalika da wasu ni'imomin daban kowa da irin abin da Allah ya masa liyabluwakum bima atakum kuma Allah ya ce duka dan ya jarraba ku cin abin da ya ba ku shi kan shi talaucin amma ku shi kan jarraba ka ne a adakum liyuzhir liyuzhir al-muti'a minkum wal dan ya fitar da wanda yake da'a a ciki a gashi duk wahala ya jure tsanani ya daure yana nan da yana biyayya gurgurdan hali da kuma gane mai wahala wani da ya ji wahala yau ya ji gobe dubu shi wallahi ni kan bani bari Allah sani wallahi ni kan bani ya wallahi ta haya ta ni kai to can din da kake baka tsere ma Allah ba inna rabbaka sadiqul iqad hakika ubangijinka mai gaugawar horo ne ga wanda ya saba mashi wa innahu lagafurur rahim ko mai yawan gafara ne ga masu imani Allah ya sa muna cikin rahimun bihin ko maciyin kansu ne malai yace a cikin wannan aya akwai sufofi na zaki da suka zo akan wato gina kaiwa matuƙa wajen bayani ya karfafa bayanin sa da lami lam kamar ya ce wa innahu la bayan ga inna ya kawo ya ce la ghafurur wadda ala khabara inna wannan din hau ne ya kawo mana da ƙarin bayani dai karshe ce wa qad ishtamala akhiru hadhihi surati alama ta zammanar min isbati tauhidi wacce wannan aya ta fara da abin da ta rufe da shi ta rufe da abin da ta fara da farko ta fara da tauhidi ko alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim kaga wannan tauhidi to kuma ta zo ta rufe da cewa huwa allazi da alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum bima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim sannan ta yi magana akan annabta ta yi magana akan risala manzanci ta yi magana akan cikar kudura ta ubangiji da ilimi da hikima kama tatamat bimabtada'at bihi min sifatihi ta'ala kamar da yadda ta rufe da irin salon abin da ta fara da shi na bayanin sufofin Allah ta'ala ka alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah ubangiji ta kai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الحمد لله